ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم sannan kuma Ubangijinka ya kai wannan manzo dangane da waɗanda suka aikata mummuna bisa jahiltar sakamakonsu, ko da sun yi da gangan ne, amma bayan nan suka tuba zuwa ga Allah bayan sun aikata laifuffukan kuma suka gyara ayyukansu waɗanda akwai ɓarna a cikinsu, to lalle Ubangijinka bayan tubarsu mai yawan yafewa ne ga zunubansu. mai jin kai ne a gare su yayin da mashirikai suka kasance suna riya cewa su suna kan addinin annabi ibrahim ne sai Allah ya mayar musu da martani akan wannan abin da suke faɗa ya ce